وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauci a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau hudu ga wannan masallaci hirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati maryam alaihas salam inda za mu tashi akan aya ta 73 cikin tafsirin wannan sura gabanin mu shiga ga kaɗan daga cikin tambayoyi wani ya rubuto yana tambaya game da matar da take da ciki kuma take al'ada kuma har yana cewa al'adar ta ta wuce kwanakin da ta saba yi ceto ya maganar ibadarta <coughs> malamai magabata sun kasu gida biyu dangane da al'adar mace mai ciki wasu daga cikin malamai suna ganin mace mai ciki za ta iya yin al'ada kamar malikiya da hanafiya suna ganin mace za ta iya yin al'ada ko da kuwa tana da ciki domin suna ganin cewa dukkan jinin da zai fito daga jikin mace wacce take ta isa haihuwa wacce take ta kai munzalin ta haihu to jini da zai fita daga gabanta to wannan shi ne jinin al'ada saboda haka duk jinin da zai fita daga jikin mace yayin da take da ciki to suna sa a matsayin jinin al'ada kuma hukuncinsa hukuncin jinin al'ada illa iyaka a wajen malikiya suna maganar mafi yawansa yayin da cikin ta ya kai wata uku suna ga mafi yawansa shine a <clears throat> kwana goma sha biyar ko kuma ya dan karu kaɗan da kwana goma sha biyar kamar ya kai kwana ashirin sannan idan ya wuce ya ta kai ya cikin ya kai wata shida suna ga mafi yawancinsa yana yana kaiwa kwana kwana ko abin da ya karu daga kan ashirin din kadan to amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa mace mai ciki ba ta al'ada kamar shafi'iyya da hambaliya hanabila suna ga mace mai ciki ba ta al'ada domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya wato mace ta yi idda da fitar da jini ko kuma wato da haihuwar abin da yake cikinta sannan kuma <clears throat> aka sanya haihuwar abin da yake cikinta shine karshen al'adar abin na iddanta kuma ta nan ake gane cewa tana da ciki ko ba ta da ciki idan tana jini idan ba ta jini to yana nuna kamar akwai ciki shi yasa aka sanya jini alama ce ta yin al'ada suka ce to idan har ya kasance mace za ta zama da ciki kuma tana al'ada to babu hikimar a ce kuma bayyanar jini din shi ne alamar ba ta da ciki ya zama ko da tana da cikin ba za ta yi al'ada Allah ya ce mace da aka saki ta zauna ta yi al'ada ta yi jini uku mutallaqatu yatarabbasna bi salasa ta quru' matar matar da aka saki su zauna su jira har sai sun ga jini uku to daga ganin wannan jini uku kuma za su iya za su iya yin aure ce to idan har zai yiwu da ciki kuma ta ga jini to ya zama alamar jinin fitar jinin ba ta zama alamar kubutar mahaifa daga ciki ba to sannan kuma likitanci na zamani likitocin zamani a bincikensu suka kara tabbatar da cewa mace mai ciki ba ta al'ada domin abinda yake fita na jinin al'ada bayan ta ɗauki ciki shi yake zama abincin da yake ci ne abinda yaro zai ci ya sha a jiki shi ne a matsayin cin yaro da shansa yaron da yake cikinta saboda ka babu magana da sake fitowa a matsayin jinin al'ada sai saboda ka su ma sun tabbatar da cewa mace mai ciki ba ta al'ada in kuma har jini ya fita daga jikin mace mai ciki to wannan jini ne na larura jini ne na rashin lafiya wanda ya kamata a gaggauta ganin likita domin a magance abin kada ya zama matsala don wani lokaci yakan haifar da bari sauraka idan har mutum ya matarsa tana ganin wannan jinin a bisa kaurin waɗannan malamai to ba za ta daina abin da take yi na ibada ba za ta ci gaba da ibadarta kuma ta gaggauta ganin likita domin a taimaka mata da abin da zai dakatar da wannan jinin ya daina fita kuma wannan ra'ayin yana da ƙarfi domin a lokacin da waɗancan suke ganin cewa za ta iya yin al'ada ilimin likitanci bai kai ga gano waɗannan abubuwa ba a lokacin duk da cewa akwai waɗanda suka tsaya kai da fata kan cewa ba ta al'ada kamar yadda muka faɗa shine mazhabar hanabila shine mazhabar shafi'iyya shine ra'ayin ibnu hazm ibnu hazm yi magana mai karfi a cikin littafin sa al-muhalla game da wannan mas'ala jama'a da za a yi mace mai ciki ta yi ta yi al'ada to wannan <clears throat> likitancin zamani sai ya zo ya ƙara tabbatar da ingancin shi wannan ra'ayi aisha radiyallahu ta'ala anha an rawaito ƙauli guda biyu daga gare ta wani kaulin ya ce tana yin al'ada wani kaulin kuma aka ruwaito kan cewa ta ce ba ta yin al'ada saura ka magana mafi inganci da kuma shaidar da ilimin likitanci na zamani ya tabbatar shine mace mai ciki ba ta al'ada da abinda ta gani na jini ba shine jini da saba gani na al'ada ba jini ne na alfasad abinda damul illa ne damul fasad ne wata illa ce wata larura ce tare da ita take haifar da fitar jini din sai ta gaggauta ganin likita kuma ta ci gaba da ibada ta game da ta saba sai kuma wanda yake magana a kan yana da mata guda uku kuma raba musu kwana sai dai akan samu ɗaya daga cikinsu da ƙiyarda da shi a kwananta duk da cewa ba ta da wata larura da za ta sa ta haka to shi yana iya ɗaukan kwanan wato ya ba wa ɗaya daga cikin matansa tun da ita wannan ta ƙiyarda da shi ƙwarai daga ciki yana da damar ya haka domin ita ce ta sarayar da haƙƙinta sannan kuma ta zama mai sabo bai laifi a gurin Allah subhanahu wata'ala domin ta hana mijinta haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ta bashi sai kuma wanda ya tambaya akan sujjadar tilawa ya ake yin ta sujjadar tilawa ita ce da ka san ana sujjada za ka kai ƙoshinka ƙasa malamai sun yi saɓani akan cin sujjadar tilawa sallah ce don haka ana sharɗanta mata abubuwan da ake sharɗanta wa sallah ko ba sallah ba ce waɗanda suke ga sujjadar tilawa sallah ce kamar malikiya suna ganin daidai take da sallah to suna ganin sharaɗi ne sai mutum ya zama yana da alwala kuma sai ya fuskanci alƙibla kuma ya kasance ba a lokacin da aka hana nafila ba domin suna ba ta hukuncin sallah haka idan mutum ya karanta ayar sujjada alƙur'ani to zai yi sujjada idan yana da alwala kuma zai fuskanci alƙibla kuma ya zama lokacin ba lokacin da aka hana nafila ba ne kamar bayan sallar asuba misali wani ra'ayin wasu daga cikin malamai ne wasu kuma na ganin cewa sujjadar tilawa ba sallah ba ce domin sallah wani abu ne da yake da tsayuwa yake da ruku'u yake da sannan sujjada ba sujjada ce kadai sallah ba don haka ita kuma wannan sujjada ce kadai ba ta da tsayuwa ba ta da ruku'u sujjada ce kuma guda daya sallah kuma an san tana da tsayuwa tana da ruku'u kuma sujjada ta ba ɗaya bace sujjada raka'a biyu akalla raka'a ɗaya ce kamar wutiri sujjada biyu ce a cikinta ta zama kuma shafa'i ce sujjada hudu ce a cikinta saboda haka suka ce wannan ba sallah ce don haka in ba sallah ce to kaga ba ba ne sai da alwala ba ba bane kuma sai an fuskanta alƙibla don inda mutum yake kallo zai iya yin sujjadar kuma ko a wani hali yake ko da ko ba da alwala zai iya yin wannan sujjadar domin ba sallah ba ce kuma wani ra'ayin shi ya fi ƙarfi shi ya fi hujja domin babu wani dalili <clears throat> da yake tabbatar da cewa sallah ɗin ce kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya karanta suratun najmi ya je ta dukkan waɗanda suke kewaye da shi sun yi sujjada a ciki hadda ma waɗanda ba musulmi ba mushirikai duk sun faɗi sun yi sujjada musulmin da suke gurin da aka rawaito cewa sun yi sujjada gaba ɗaya abu ne wanda hankali zai yadda da shi cewa ba za ta yi a ce dukansu suna da alwala ba dole in akwai mai alwala a cikinsu to akwai mara alwala sannan kuma hankali zai yadda cewa ba dukkaninsu suke kalla alƙibla ba saboda a lokacin sun ai kewaye manzan Allah ne sallallahu salama kamar yadda nan kuka kewaye ne wasu suna kallon kudu wasu suna kallon yamma wasu suna kallon kudu wasu suna kallon arewa to kuma aka ce dukkansu suka yi sujjada gaba daya ba a ruwaito cewa sun fuskanci dukkaninsu sun fuskanci alƙibla ba kuma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba faɗakar da su ba cewa ba a yin sujada din nan sai da alwala kuma sai an fuskanci alƙibla babu wannan ruwaya ko guda daya to kaga wannan shi yake nuna sharɗanta sanya wannan ya zama sharaɗi ba shi da hujja ba shi da ƙarfi ta fuskar dalili don haka idan mutum ya karanta ayar sujada zai iya yin sujada. sawa'un yana da alwala ko ba da alwala sawa'un yana fuskantar alƙibla ko baya fuskantar alƙibla sai wanda ya rubuto shi kuma yana maganar limami da mutane suka hadu suka zaɓe shi ya zama na shi ne limaminsu to shin idan aka tsayar da lokacin sallah sai ya kasance an yi kiran sallah sai liman bai fito ba kuma ga shi daidai lokacin da aka ajiye na tada sallah ya yi shin za su wuce su yi sallar su koko za su jinkirta masa ba daidai ba ne idan liman ratibi ya saba fitowa ana sallah a wani lokaci da aka saba idan aka zama na an yi kiran sallah wani lokacin ya yi bai fito ba ba daidai ba ne wani ya shige gaba kawai a yi sallah ga akwai waɗansu hatsaki za ka ga suna yi wato liman ya ɓata musu lokaci gashi ya ƙara minti biyu ko minti uku ka ga mutum yana daga kai yana kalla agogo yana tsaki sai a fara nuna ladan ka da sallah sai a nuna mai dan dama dama a ciki sai ya wuce sai a yi sallah ya so shi in ya fito ya zama mamu to kaga wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa jiran sa suke yi wani lokaci har su ta gangadi ma wajen jiransa sa kamar da ana sai ke cewa wani lokaci har ma wannan sa ya dinga bin shari in ba shi ne ya ba baku wannan ah, damar ba ya ce idan kuka kira sallah na ƙara minti uku ko biyar ban fito ba to kuta da sallah in shi ya bayar da wannan to kaga duk cikin sa ne saboda haka sai a sai a tayar da sallah amma idan an san yana fitowa wani abu watakila ya dan rike shi ya dan samu minti uku hudu biyar bai fito ba kawai a wuce a da sallah wannan rashin rashin biyayya ne rashin girmama limami shugaba ne kalmar al'imam abinda take nufi kenan shugaba ne kuma a aikace ai abinda sallar take nunawa kenan shi yasa zai wuce gaba kuma ba wanda zai yi wani abu a cikin sallar nan sai wanda liman ya yi tsaye za ka yi duk tsaye daɗe wanda ya tsaye sai ya yi ruku'u ka yi in ya tafi sujada ka tafi ba za ka ɗago daga sujada na ba sai ya ɗago haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bi shi inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka har zuwa karshen sallah za a yi ta binsa sai yayi kai kaga wani ai shine shugabanci kuma shine biyayya ga shugaba saboda haka liman shugaba ne kuma ka shugabantar da shi akan wani abu mafi tsada a cikin ana a cikin ka shine sallah bayan kalmar tauhidi ba akwai abin da ya kai sallah ka amince shi ka ba shi shugabancin ka a cikin wannan sallah to da me ba za ka yi masa biyayya ba ka yadda ka yi ma wani shugaba da yake shugabanta ka akan wata harka ta duniya biyayya da girmamawa amma ka ce ba za ka girmama limamin da kake bin shi sallah ba wani akwai toshewar basira da kuma rashin sanin girman aikin da shi wannan mutum yake ku duba ku ga da mai musulmi suka kafa hujja akan matsayin sayyidina abubakar cikin sahabbai da cancantar ya wuce ya jagorance su a cikin lamarin su na duniya ba da limanci sa ba limancin da ya yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya ba shi limanci da ya yi yake ya mutane sallah a nan ne mutane suka fahimci cewa sai da abubakar shi ne gaba da su saboda ba shi wanda matsayi wanda matsayi babba ne shi ya ja sallah annabi na da tare haka da bayan suwar da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ci gaba da sallah a lokacin da limancin kuma a dace dukkan shugaba shi ke wucewa da mutane sallah shi ne shi ne liman domin ba karamin matsayi ba bane wannan musulmi suka ce lokacin da suka shugabantar da sai da abubakar suka ce wanda muka yarda da shi ya jagorance mu a cikin lamarin addini sai mu kasa yarda da shi ya jagorance mu a kan lamarin liman shugaba ne wajibi ne a ɗauke shi da darajar sa a ɗauke shi da tsufansa ai masa yi idan ya makara an ba shi dama sai dai an ga makara ta yi nisa ta yi tsawo kaga akwai uzuri ba rashin girma da nisa isa yana cewa shi mai tambayar ma iya aika wani ya gaya masa idan har kuna amfani da ji kiran sallah sai ku iya aikawa a wancan lokacin bilal ya kan biya gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi amma wancan lokacin babu amsa kuwa irin yadda ake da ita a yanzu saboda ka yanzu da wahala idan musamman ma idan ya kasance gidan liman yana cikin masallaci ko yana cikin harabar masallaci zai wahala a ce an kira sallah bai ji ba kamar har kuna tsammanin ko watakila bai ji ba ne babu laifi ko aika a sanar da shi cewa lokacin tayar da sallah wannan ba laifi ba ne to ya yi maganar mai haƙƙin liman a mai haƙƙin liman a su su ma mu kuma mai haƙƙin su akan liman ka da wani haƙƙi akan liman ka ce kai ya shiga haƙƙinka ne shugaba haƙƙin da za a ce kana da shi mai wuce amanar da aka ɗora mishi ta sallah bai tsaye muku sallah yadda annabi ya koyar kada ya shigar da bid'a kada ya shigar da san rai kada ya abinda zai cutar da waɗanda suke bayansa ta hanyar tsawaita sallah su kuma wanda za su suke bimsa su cutu kila in akwai wani haƙƙi da za a faɗa to wannan shine haƙƙin da kake da shi a kansa amma ba wani haƙƙi na cewa bai fito da wuri ba saboda ka ya shiga lokacinka akwai wanda saboda tsabar boko calculation yake yi na duk na mintin da zai fito daga gida da tafiyar da zai akan hanya minti nawa yake yi da zaman da zai a jiran abin nan wani ne sananne aka ce idan liman ya kara minti biyu ko uku to aka gama sallah sai ya yi surutu wai an shiga time ɗinsa to me kaka masallaci ka yi a gida mana kakka zo masallaci to wannan duk yahudanci ne ba musulunci ba ne za mu bar bayan haka nan shiga karatu kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا كم أنا كرنتا مس يوم بينات بيننو qala allazina kafaru lil amanu sai waɗanda suka kafirta su ce ma waɗanda suka yi imani ayyul fariqaini khairun makaman wa ahsanu nadiya wane ne daga cikin waɗannan ƙungiyoyi biyu ya fi matsayi kuma wanda ya fi kyawun majalisa wa kam ahlakna qablahum min ƙarnin kuma nawa muka halakar gabaninsu na al'ummomi hum ahsanu asasan wa waɗanda sun fi su kyan kayan gida wa da kuma kyan gani a wannan aya Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa yayin da ake garanta wa kafirai ayoyin Allah <clears throat> bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiyar waɗanda suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu ta'ala suke nuna gaskiyar manzansa sallallahu alaihi wa sallama waɗanda duk wanda ya saurare su ya ji su zai tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma <clears throat> imanin sai ya ƙara gasgata ya ƙara samun yaƙini maimakon su ji wannan sai su rika yin izgili ga masu karanta musu waɗannan ayoyin suna kuma izgili ga su kansu ayoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantawa mushrikai alqur'ani in ya karanta musu al'kur'ani za su ji ayoyin Allah waɗanda suke magana a kansu waɗanda suke gargaɗinsu waɗanda suke bayani mummunar makomarsu idan ba su yi imani ba sannan a cikin waɗannan ayoyin za su ji ayoyin da suke magana a kan bisha albishir ga muminai suke magana a kan kyakkyawan ƙarshe da muminai suke da shi to mushrikai yayin da suka ji wannan ayoyi ana karantawa ana faɗar mummunan ƙarshen su da kuma kyakkyawan ƙarshen muminai da cewa muminai su suka rabauta duniya da lahira to sai su ƙaryata wannan sai su rika cewa wannan magana ko waɗannan ayoyi ƙarya ne suna cewa da a ce yadda abin da a ce yadda ayoyin suke faɗa haka abin yake kuma da a ce gaskiya ne to da Allah subhanahu wata'ala ya gaggautowa da muminai wannan alkhairin da yake faɗa za su samu a lahira da ya nuna ya ba su shi tun a nan duniya mu kuma da ba mu kasance a cikin yanayin da muke ciki ba gashi yanzu muna cikin ni'ima muna cikin jin daɗi allah ya ba mu duniyar mu ne ma shugabanni mu ake bi ko ake ko an so shi kuma muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ce gashi nan shi kuma ka duba ba waɗanda suke bin shi sai gama garin jama'a gama garin mutane talakawa waɗanda suke marasa galihu su suke bin shi to ya za a ce da shi da mutanensa sun fi mu a gurin Allah ko a ce daidai suke da mu a gurin Allah suna cewa da a ce su ma kamar yadda suke dinnan yadda suke faɗa dinnan haka suke a gurin Allah su masoya Allah ne kuma su Allah yake so to da Allah subhanahu wataala ya musu baiwa su ma da ya ba su abin da ya ba mu ya ba su jin daɗi ya ba su shugabanci ba zai kyale su cikin halin kunci da wato da da talauci ba da wahala irin wannan ko su ce da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kore su daga sa to da su sun yi imani sun dawo sun zama su ne mabiyansa da Allah subhanahu wata'ala ya hana shi ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حساب وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Allah ce kada ka kuskura ka kori waɗanda suke bauta bautawa ubangijinsu safe da yamma suna nufin fuskarsa wato suna neman yardarsa suna neman rahamarsa ma alaika min hisabihim min shay babu wani abu na su da yake a kanka wa ma min hisabika alaihim min shay kai ma babu wani hisabinka da yake kansu dukkaninku bayan Allah ne kuma gaba ɗaya ku komawa za ku yi ga Allah Allah zai yi muku hisabi kowa za a faɗi matsayin shi a can amma a nan su waɗannan masu bautar Allah ne waɗanda suke masu neman yardar Allah ne saboda ka kada ka kore su saboda buƙatar waɗannan fata tsoro da hun fata kuna min zalimin idan har ka kore su to za ka zamo cikin azzalimai to suna neman annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan rashin yarda ya yi musu hakan yasa suke bijirewa ayoyin Allah har suna yi wa muminai alfahari suna kafa musu hujja a kan cewa addininmu ne na gaskiya addininmu da ba na gaskiya ba ne to da ba za mu samu jin daɗi irin yadda muka samu ba ku kuma da a ce addininku na gaskiya ne to da ku ne za ku ji daɗi ba mu ba ayyul fariƙai ne khairun makaman wane ne daga cikin ƙungiyoyin nan biyu suna nufin ƙungiyarsu ta kafirai da kuma ƙungiyar muminai wane ne daga cikin waɗannan ƙungiyoyi biyu khairun makaman wato ya fi matsayi ya fi daraja ya fi ɗaukaka al-maqam bi fathil mimi asalinsa min kama ne abinda ake nufi da shi alhazuwar rifa ya fi samun rabo ya fi samun ɗaukaka a kirar ibn kafir khairun mukaman bi zambil mim sai zama asalinsa min akama kenan daga akama ne akama bil makan wanda ana nufin wane ne a cikinmu ya fi samun matsayi wato da alherin wannan rayuwa ya fi samun jin daɗi a wannan rayuwa wa ahsanu nadiya kuma ya fi kyawun majalisa wato majalisarsa ta fi cika da mutane manya ta fi cika da mutane waɗanda suke faɗa a ji wane ne mu ko ku in aka duba majalisar annabi sallallahu alaihi sallama ba wasu za a gani a ciki ba sai irin su bilal wanda asalinsa bawa ne abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yanta shi sai irin su khabbab ibn al-arat wanda shi ma asalinsa bawa ne sai irin su suhaib ibn uh, suhaib rumi wanda shi ma ba dan gari bane shi ma bako ne zuwa yayi haka dai irin su irin su za a yi ta gani ba za a ga manya-manyan mutanen ƙuraishawa ba ba za a ga irin su abu jahal ba ba za a ga irin su walid alwalid ibn mughira ba ba za a ga su ubay ibn khalaf a cikin wannan guri ba ba za a ga su alwail ibn al'as al'as ibn wa'il as-sahmi mahaifin amr ibn al'as ba za a gan su a cikin wannan majalisa ba cito a duba ga cikin wane ne majalisarsa tafi tafi cika da manyan mutane kuma wane ne majalisarsa ta fi kyale-kyale in aka zauna a kayan tanɗe kayan shaye-shaye wa yake da haka mu ko ku a wancan lokacin majalisarsa abu jihar cike take da waɗannan jimajiman kafirai majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da waɗancan talakawa fakirai waɗanda ba su da komai tare da su sune suke kafa wa musulmi hujja cewa a duba a gani ai ko wannan kaɗai ya isa ya nuna mana cewa mu ne akan gaskiya ba ku ba gidajenmu sun fi naku kyau wuraren zamanmu sun fi naku kyau sun fi naku cika sun fi naku manyan mutane ababen hawanmu sun fi naku ƙoshi sun fi naku lafiya idan ma har kuna da su sauraka komai namu ya fi naku in aka shiga gidajenmu muna da fankama fankaman gidaje gidaje kuma cike da kayan alatu da kayan amfani da kayan bukatu na abin da na kecare ne ku kuma duk ku da wannan ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nadiya wa ahsanu nadiya wanne ƙungiya ne a cikin mu suka fi matsayi kuma suka fi kyan majalisa haka su suna kafa hujja da wannan akan cewa tunda Allah ya ba su rabon duniya to haka a lahira ma suna da rabo duk wannan abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na cewa idan ba su yi imani da shi ba ba su bi ayoyin da ya zo da su ba ba su karbe su ba sun yi aiki da su to a ranar lahira za su gamu da azaba mai tsanani Allah zai kona su su kuma mummune suka yi imani a ranar lahira Allah zai sa su gidan aljanna da take cike da kaza da kaza suna ganin wannan ba gaskiya bane inda gaskiya ne to da yanzu a nan duniya ma haka za ta kasance sai zama nan duniya ma mummune suna cikin jin daɗi kafirai suna cikin wahala suka ce to tun da har anan mun ji daɗi mu ne a gaba wajen more rayuwa to wannan yana nuna mana cewa a lahira ma mu ne a gaba kuma abinda Allah ya bamu a nan duniya na matsayi a can lahira ma zai bamu shi kaga wannan yana nuna wautarsu da rashin hankalinsu da taɓarɓarewar tunaninsu kamar <clears throat> yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana suna cewa wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim Allah ce waɗanda suka kafirta suna cewa muminai da a ce abin nan alkhairi ne to ba da za a yi har ku ku yi imani mu ba ba a ce bilal ya riga khalaf umayya ibn khalaf ya riga shi imani a ce khabbab ibn al-arat ya riga abu jahl imani ai da alkhairi ne da su ya kamata su fara su fara bi shine Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ubangiji subhanahu wataala ya ce wa kadhalika kamar haka ne fatanna ba'dahum bi ba'd muka jarrabi sashin su da sashi muka fitini sashin su ta hanyar sashi wato muka fitini mu'minai muka fitini kafirai ta hanyar mu'minai ganin ga mu'minai sun karbi addini kuma Allah subhanahu wataala yana ta kwararo musu yabo a alqur'ani ana ta gaya musu irin sakamakon da za su samu sai wanda ya zama fitina sai suke ganin waɗannan waɗanda a wajen in suna gaban mu ko daga kai ba sa iya su kalle mu a ce su ne gaba da mu a lahira sai wanda ya zama jarraba kuma sannan ya zama jarraba fitina a gurin su suna ga kamar in suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbi addinin da ya zo da shi na musulunci to annabi zai daidaita su kuma sai zama an zo wajen zama inda ainihin abu jihar zai zauna a nan a bilal zai zauna za su zauna ga kwankwaso ga kwankwaso su in aka yi haka ai an ci mutuncinsu mutane da ba sa iya matsuwa kusa da su ba su iya buɗe baki su yi magana sai da izininsu a ce yanzu sun zama daidai wa daida a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai wanda ya zama fitina ya zama fitina to haka ubangiji subhanahu wataala yakan fitini wasu da wasu wasu su zama ba wasu fitinu fitina kamar wanda Allah zai bashi dukiya ga wani tare da shi shi ko bai samu dukiyar ba sai ya zama masa fitina sai rika ganin ya aka yi Allah ya ba mu wanda shi bai bashi ba ya shiga hasada ya shiga wasu abubuwa waɗanda za su cutar da imaninsa kaga a dalilin wannan mai kuɗi ya zama ya zama masa fitina ko shi wanda Allah ya shi wadatar wadatar tashi ta sa kuma ya rena wanda da suke tare da komai nasu tare suke yi to yanzu ya samu wadata saboda haka ba zai iya tsayawa inuwa ɗaya da shi ba ba zai iya magana da minti ɗaya da shi ba yana ga shi yanzu ya wuce wannan ajin a da ne muke tare amma yanzu ni ba ajin mu ɗaya da kai ba to kaga ya zama masa fitina domin wannan dukiyar ta gadan masa da girman kai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa wannan hali ne na kafirai a kowane lokaci suna alfahari da yawan dukiya suna alfahari da 'ya'ya suna alfahari da matsayinsu kamar yadda Allah ce wa kalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin suna cewa ai mu muka fi yawan dukiya mu muka fi yawan yaya don haka ba yadda za a azabtar da mu muna da dukiya muna da yaya muna jin daɗi kuma a cewa in mu mutu mu tafi mu zama yan wuta cewa wannan ba zai yiwu ba kamar Allah subhanahu wata'ala yake cewa yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat balla ya shurun Allah ce ayahsabuna suna tsammani ne cewa abinda muka kare su da shi na dukiya da yaya muka ba su kuma muke kara musu suna tsammanin nusari lahum fil khairat muna yi musu gaggawan ba su alkhairai ne don haka nan matsayinsu yake a gurinmu na mai tattala musu alkhairi bal ba haka ba ne la ya shuru ba sa ganewa ne wannan ta lalace ubangiji yake musu ayoyi da yawa suna nuna cewa kafirai suna da jahilcin halin da suke ciki suna daukan yanayin da suke ciki na jin daɗi wani abu ne da yake nuna cewa Allah ya ba su domin ya yarda da su <clears throat> domin matsayin da suke da shi a wajensa wanda kuma <clears throat> suke ganin a lahira wannan matsayin zai ci gaba hadisi ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wa sallama nabi yana cewa inna allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wala yuti al-iman illa liman yuhibbu hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ma baya so amma imani baya bada shi sai ga wanda yake so sauraka ita duniya yana bada ita ga kowa yana ba wa mumini yana ba wa kafiri haka rabansa ne wanda ya ga dama yake bawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba musu rayuwarsu muka ba wannan muka ba mu muka ba mu wannan muka kuntata mu wannan sauraka a cikin annabawa wanda Allah ya ba su duniya inda matsayin da suke da shi na annabta dan irin su annabi Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wataala ya azurta shi da da arziki na dabbobi hakanan annabi Ayyub alaihi salam Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa ga dawud alaihissalam da ɗansa suleiman da allah ya ba su mulki mulkin da bai bawa wani ɗan adam irinsa ba bayan taɓa ba mu wani ɗan adam irinsa ba kaga duk wannan annabawa ne kuma gashi allah ya ba su duniya cikin sahabbai allah ya ba wasu daga cikin sahabbai duniya ga imani ga kuma allah ya ba su duniya ga imani ga dukiya su sayyidina usman sayyidina abubakar irin su abdurrahman ibn auf irin su sa'ad ibn abi waqas da sauransu da sauransu da cikin masu arziki masu kuɗi daga cikin sahabbai saboda ka Allah yana ba wa mutumin kirki haka kuma yana ba waɗanda ba na kirki ba ya ba wa irin su na maruz ya ba wa irin su fir'auna mulki ya ba wa dukkan wani wanda yake ya ga damar bashi ko mun faɗare wasu Allah sai ya bashi mulki kaga anan ya ba wa musulmi ya ba wa army to duk wannan ba ma'auni bane a gurin Allah cewa dan ya fi yarda da wani ya bashi ah, ko bai yarda da wani ba ya hana shi saboda akwai lokaci za ga 'yan siyasa ko wasu malamai da suke rada musu ayar ba daidai ba wallahu yu'ti mulkahu man yasha sai Allah yana ba wa mulkin sa ga wanda ya so to kalmar yasha sai su fassara ta da so shi kuma sai ya fahimci soyayya Allah yana ba da mulkinsa ga wanda yake so haka yake fahimtar ayar saboda haka shi da ya bashi Allah yana son shi ne ce to baka ji Allah ce yu'til man yasha'u ba Allah yana ba da mulki ga wanda yake so saboda haka Allah ne ya so mu ya zabe mu ya ba mu mulki wanda kuma bai bashi ba to ba ya son shi to ba haka bane man yasha'u al-mashi'a ita ce ganin dama ba al-mahabba ba ce man ya sha'u wanda ya ga dama ke ga dama ya ba wanda ya ga dama ya hada wannan ba ma'auni ba ne na soyayya ko rashin soyayya to kalmar ya sha'u ɗin da ake fassara ta da so a hausa ita ta kawo musu wannan rudani har suka ɗauki kalmar ya sha'u tana nufin soyayya na'am yana ba wa masoyinsa kamar da muka faɗa ya ba wa masoyinsa annabawa mulki haka dai yana ba wa makiyansa ya ba wa fir'auna mulki saboda haka ba kalmar ba tana nufin tana nufin soyayya ba ne to allah subhanahu wataala ya rushe musu wannan da'awar ayoyi da yawa allah ya rushe musu ita a nan allah subhanahu wataala cewa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya wato nawa ne daga cikin al'ummomi muka hallakar da su waɗanda ahsanu asasan sun fi su kyan kayan wato kyawun kayan gida kayan ɗaki kayan alatu da ake sawa a gidaje nasu ya fi na waɗannan wari'iya sun fi su kyan gani <clears throat> wato shigarsu da suke yi stir da suke sawa ta fi tasu al'asas shi ne mata'ul bait kayan gida da kake sawa na ado daga shimfiɗu da fulluka da labule abubuwa da zaka zuba a cikin gida na alatu ana ce masa asas to hum ahsanu asasan waɗancan al'ummomi da muka halakar kayayyakin da suke zuba a gidansu ya fi na ku da kuke wa annabi sallallahu alaihi wasallam gori da cewa kuna da gidaje manya-manya na <clears throat> wato fankama fankaman gidaje na alfahari na gani a faɗa to na waɗancan sun fi ku kayan da ake zuba na alatu a cikin gidan sun fi wari wari'iya sun fi ku kyan gani wajen shigar da suke yi <clears throat> da sitirin da suke sa da kwalliyar da suke yi duk tafi taku amma da suka bijirewa Allah subhanahu ta'ala. suka karyata annabawan Allah suka yi wa musulmi izgili Allah bai kyale su ba sai Allah ya halakar da su to kaga ashe wannan ba ma'auni bane a gurin Allah cewa zai bakku kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana bayan ya halaka <clears throat> ya halaka fir'auna da mutanensa kowa ya san yadda fir'auna yake gidansa ruwa da yake gudu ta ƙarƙashin gidan da ce alaysa li mulku misir wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsirun ce ba ni ke da mulkin masar ba ba ku ga yadda koramu suke gudana a karkashin gidana ba fadarsa korama ce take gudu a karkashin fadar tashi saboda wato abin ya tsara na jin daɗin duniya to amma Allah da ya tashi sai halaka su ce kam taraku min jannatin wa uyun wa maqam wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin Allah ce kam taraku fiha min jannati wa uyun kam taraku min jannati wa uyun wato gidajen wato gonaki gonaki nawa abin nan suka bari da kuma uyun idanuwan ruwa masu kwarara a cikin wannan guri wa zuro'in da shuke-shuke wa makamin karim da ainihin matsayi na alfahari ko gurin zama na alfari sannan wa na'matin kanu fiya fakihin da ni'ima da jin daɗi wanda suke homa a cikinta amma ƙarshe <clears throat> sun fita ala bai mai da su cikinta ba duk ya halaka su kazalika wa na qauman akharin kamar haka ko muka gadar da ita muka gadar da irin wannan ni'ima ga mutane daban su ne banu isra'il allah subhanahu wa ta'ala ya gadar musu da kasar sham da abin da yake cikinta na alkhairai aurasna alkawar da zina kanu stazafu na masharik al'ardi wa magariba hallati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dabbarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rushun hmm. allah subhanahu wa ta'ala ya gadar wasu kuma waɗanda ake renawa ake ake wulakanta su sune banu isra'il a wannan lokaci Allah ya gadon musu da ni'imar bayan ya kwace ta daga hannun waɗancan saboda haka abinda Allah yake ba su na ni'ima kan su ɗauka yarda ce ta sa yake ba su ta lalace ubangiji yake musu cewa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin Allah ce kada waɗanda suka kafirta su zaci cewa muna yi musu shalala ne abinda muke musu talala da shi alkhairi ne gare su lalar dukiya lalar rafiya talalar wato ni'ima ta duniya kasu zata cewa wannan wani alkhairi ne gare su inda ba numli lahum li yazdadu isma muna dai musu wannan talala ne don ci gaba da ƙara laifukansu azabar da za a yi musu kuma ta ƙaru wa lahum azabun muhim suna da azaba mai wulaƙantarwa azabar da in aka gan suka shige ta to za su zama wulakantattu a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukiya da 'ya'ya ba su ne suke kusantar da mu gurinsa ba da yake kusantar da mu a wajensa shine imani da aiki na kwarai wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun Allah subhanahu wata'ala ya ce da dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su ne suke kusantar da ku zuwa gare mu ba illa man amana wa amila salihan sai wanda yayi imani kuma ya kyakkyawan aiki na gari fa ulaika lahum jazaa'u dha'f bima amil to waɗannan suna da sakamakon ninki ba ninkin saboda abinda suka aikata na ayyukan alkhairi wa hum fil ghurafati aminun kuma waɗanda suke zaune lafiya lau a cikin gidajen su a cikin gidajen su dakunan su na aljanna sauraka ka ubangiji ya nuna mana dukiya da yawan yaya ba su ne abinda za su sa mutum ya zama wani abu a gurin Allah ba shi yasa ubangiji yake cewa fadarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ka kyale ni da masu karyata wannan alqur'ani zan musu talala talalan da zai musu shine zai ba su lafiya zai ba su arziki zai ba su eh, abin nan dukiya zai ba su yaya amma ta lalace yake musu ta inda ba su sani ba falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta wa'azin da ake musu abinda ake fadakar da su shi na na ainihin girman Allah suka manta da wannan suka yi watsi da shi Allah ya tashi musu ta talala fatahna alaihim abwaaba kulli shay' sai muka buɗe musu kofofin komai saboda ka duk wani abu na duniya in suka tinkara sai a ga sun yi nasara sai a ga sun samu amma ba san talala Allah yake musu hatta idan farihu bima utu har sai da suka ji daɗi suka dinga murna da abin da aka basu akhadnahum baghtatan sai muka kama su kwatsam ba zato ba tsammani fa idahum mublisun sai ga su a tozarce a wulakance <clears throat> dukkan wani abin da suke takama da shi sun neme shi sun rasa to da wannan ne za mu ƙara gane cewa kafa hujja a kan cewa mutum a nan duniya ya samu duniya ya kafa hujja da wannan cewa a lahira ma allah zai bashi irin abin da ya bashi a duniya ƙa'ida <clears throat> ce ta kafirai ba ƙa'ida ce ta musulmi ba wala in rujaitu ila rabbi inna li indahu lal husna yana cewa idan ma aka mayar da ni to a can ma ina da mafi kyan kamar yadda nan na samu wanda ya fi naka haka nan a can ma zan samu wanda ya fi naka kamar yadda ɗaya daga cikin wanda Allah ya ba shi gonakin dan biyu wanda muka karanta isassa bara ke cewa wala in rudutu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba in aka mayar da ni gun ubangiji na kuma sai na samu wadda tafi wannan gonar kai ne can kake matsiyaci a duniya matsiyaci a lahira amma a mu yadda muka yi kudi a nan muka yi wadata a nan to a can ma sai mun yi to nan hujja ce ta jahili yana ganin kamar ubangiji yana ganin kyan jikinsa ne ko surarsa ko dukiyarsa wanda kuma kyan jiki da kyan sura ba shi ne abin duba ba a gurin Allah hmm. Allah subhanahu wataala baya duba dukiyar mutum ko darajarsa yana duba zuciyarsa ne da aikinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da zo cikin sayo muslim hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba surar jikinku gangar jikinka irin dirin da Allah ya maka kyan halitta da ya maka ba wannan Allah yake duba ba wala ila amwalikum ba dukiyoyinku Allah yake duba ba mai Allah yake dubawa shine walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana duba zukatanku ne yana kuma duba ayyukanku wanda zuciyarsa tafi tsarki wanda zuciyarsa tafi imani wanda zuciyarsa tafi ikhlasi ga Allah subhanahu wataala wannan shine yafi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala haka nan wanda ayyukansa suka fi zama na kwarai wannan shine yafi kusanci a wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ambaci munafikai kuma ya faɗi cewa Allah ya ba su kyan diri da kyan jiki amma duk na banza ne cewa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim tikannahum khushubun musannada يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يفكون الله سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم idan ka ga munafikai to ujibuka ajsamuhum wato jikinsu zai rika shi baka sha zai rika kayatar da kai irin yadda suke kwalliya ka gansu tsap tsap tsap. kullum ka ganshi yana wato za ka ɗan dan gayu yana sheki yana kanshi amma wa in ya kodo tasma alqawli in sun zo suna magana sai ka kasa kunne kana sauraron maganar su dan kana kamar mutane ne da ya kamata a saurare su ka annahum khushubun musannada lace kamar wasu gima-giman itatuwa ne da aka jingine yahsabuna kulla sayhatin alaihim tsammanin kowace ƙara don su aka yi ta kamar yadda ake cewa mai kaza aljihu baya jimirin as mm. duk wata magana da aka ƙasa ta laifinsu ba a ma gane cewa suna da laifin ba amma sai su ta cewa da su ake Allah ce humul aduwu fahdharhum waɗannan su ne makiya lallai ka guje su qatalahum Allahu anna yufakun Allah ya la'ance su ina ake karkatar da su ba masu malaman tafsiri suna cewa Allah ya ya wasafta su da kyan sura cewa suna da kyan halitta wa ibadatul mantiq ya fassara su cewa mutane da suna magana ga fasaha ida wani taqulu tasma li ya tasma li suna da sun iya magana akwai zaƙin baki in suna magana rere kowa sai ya kasa kunne ya saurare su sannan sai Allah ya nuna cewa amma mutane ne da ba sa fahimtar komai wawaye ne gabe ne haka zaka samu a kowane zamani zaka samu mutanen da suka yi karatun boko amma suke yaƙi da addini wanda suka ɗau boko aƙida boko iri biyu ne akwai boko sana'a akwai boko aƙida ko wanda yake boko don ya samu sana'a ya yi boko don ya samu sana'a ya zama injiniya ko lauya ko ya zama likita bai ɗauke shi aƙida ba saboda haka wannan boko yana amfani da shi ne cikin harkar rayuwarsa ta duniya amma bai manta da lahirarsa ba wabtaghi fi ma ataka Allahu daral daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya akwai boko aqida wanda shi duk abin da ya karanta ko ya ga asalin masu ilimin suna yi kawai shi ya shi ne bokon saboda haka <clears throat> in yayi bokon sai canza maganarsa bahaushe ne amma kana magana da shi to duk kalma uku to biyu turanci ne kuma wai hausa yake maka gaba daya canza hausar tashi kuma ka ce ya eh, hausa su ci kai wallahi ni hausa ce wahala take ba ni wai wahala take ba shi to saboda ka sai canza tafiyarsa ba yadda kowa ke tafiya shi ba tashi daban ya canza biryarsa ya canza maganarsa shigarsa ya canza komai nashi ya canza to kaga shi a ganinsa waye waye to amma bai gane cewa sakarci ne ba saboda wanda duk zai yi takama da abin wani abin da ba naka ba ka yi takama da shi ai sakarci ne sakarci ne shi ilimi abinda sunan shi ilimi wannan wani abu ne na kowa da kowa ba na wasu al'umma ba ne su kadai ko da yau mutum zai gano wani abu ya binciko shi ya gano shi to ya zama na kowa da kowa bai zama nashi shi kadai ba shi yasa za ga wasu sun dauka sun kara faɗaɗa wannan abu sun kara masa gyare-gyare sauraka abinda za a gani na technology a america za a gan shi a china za a gan shi a japan za a gan shi a korea za a gan shi a india a pakistan a south africa al'ummomi ne daban-daban amma kuma za a ga technology ɗaya ne abinda waɗannan suka yi shi waɗannan shi suka yi saboda shi ilimi ba wani abu na wani mutum guda daya kowa da Allah ya shi bai kawo shi duniya da wani ilimin sa ba Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ba da kuka sani haka kuka zo to Allah ya baku kafofin da za ku yi ilimi wajen allakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun to wannan shine ilimi amma abin da ya shafi al'adu kowace al'umma tana da al'adunta shigar mu irin shigar mu dinnan shigar mu ce da inda kaga wani ko a wace ƙasa ka hango shi da irin shigar nan da muke da ita za ka ga cewa ka hango wani naka don wannan shigar da taka ce shi ma wancan da za ka samu a wancan garin yana da tashi shigarsa shi ma tashi ce in yaga shigar shigarsa zai rika cewa ka sa kaya irin namu saboda wannan ba shine ilimin ba to shi ya kasa bambancewa tsakanin ilimi da kuma abin da yake al'ada da abin da yake ɗabi'a da halaye to ƙarshe ma abin har ya tsallake ya wuce maganar maganar culture har ya shiga maganar aƙida ya zama aƙida da ma irin tashi zai zai ɗauka saboda ka shi shi ba zai tara 'ya'ya ba ka tara 'ya'ya ka can saboda ka shi 'ya'yansa biyu ɗaya mace ɗaya namiji in an yi kuskure an kuskure su zama uku saboda haka matsa matashi ta datsa haihuwarta ko shi ya datsa tashi saboda su kudin nan sun ishe su ga gan shekara saba'in ƴaƴansa kwaya uku in wani abu ya faru ɗaya haukace ɗaya zama ɗan sai zama ba da kowa eh, shi kuma gashi ya tsufa yanzu yana neman masu taimaka masa ɗaya ya zama ɗan iska ya shiga duniya ɗaya ya haukace ya zama taɓaɓɓe ɗaya ya mutu kaga shi ke da kowa to shi yasa Allah ya ce ka annahum khushubun musannada ka gansu goma kamar goma gumaguman itatuwa ne da aka da aka jingine su yace gashi nan an jingine shi a jikin katanga amma ba abin da yake ganewa yana gane wani abu ba gane komai haka Allah ya sifanta su sannan ya sifanta su da tsoro yace yahsabuna kulla sayhatin alaihim kowanne kara suka ji sai su dauka dan su aka yi saboda su wannan karan aka yi saboda sai su lazana haka dan mutum yana da kyakkyawar sura idan ya zama na ayyukansa ba mai kyau ba ne to wannan <coughs> allah ba zai so shi ba dan yana da kyau domin allah ba duba surarsa yana duba zuciyarsa da aikinsa fifiko a wajen kyau baya sa mutum ya zama ya fi kowa a gurin allah nabi yusuf salam yana ya fi annaba da yawa kyau kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim annabi yana cewa ya ga annabi yusuf alaihi salam utiya shatr al-husn utiya shatr al-husn an bashi rabin kyau wato rabin kyan duniya shi kadai an dunkule an bashi amma wannan ba shi yake nuna ya fi wasu annaba da suke gabansa ba gaba annabi ibrahim ba shi yake nuna ya fi annabi isma'il annabi ishaq yaqub musa isa ballantana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kyan da aka bashi ba shi yake nuna fifikon sa akan su ba da aka koda cewa suratuhu ajmal kyansa ya fi to sai dai imanu ha'ula'i wa amaluhum kanat afdala min imanihi wa imanin waɗannan annabawa da ayyukansa sun fi nashi <clears throat> kamar yadda ibnu taymiya alaihi rahmatullahi yake faɗa a cikin littafinsa hajji sunna saboda haka Allah subhanahu wataala yana kushe musu wannan ce kuma ya halaka al'ummomi da yawa duk da ya ba su irin wannan kaya da kayan ado da kayan alatu na duniya wanda wannan ba mizani bane za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure a ciki kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh